نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya kamata mu yi karatun littafin misbahu salik ma saboda wani uzuri baran samu damar yin karatun ba za mu yi tambayoyi da yawa amma kafin tambayoyi haka alkawa'id alfiqhiyya wato za mu tattauna akan wasu daga cikin alqawaid alfiqhiyya ko da lokaci ɗan kaɗan ne tunda fiƙihu muke karantawa sai kuma mu ci gaba da karanta tambayoyin kafin a kawo su wato fiqh shine ma'rifatul ahkami shar'iyya al'amaliyya al-mukhtasab ko al-muktasaba min adillatiha ash-shar'iyya sanin hukunce hukunce shari'a waɗanda aka same su daga dalilai daban-daban to sannan muna da usulul fiqh shine at-turuq allati yatawassalu biha ila istinbad al-ahkam shar'iyya wato hanyoyin da ake tsanantuwa da su wajen ciro hukunce hukuncen shari'a din sai an bi su kafin a gano wannan abu wajibi ne ko haramun ne ko makaruhi ne ko mandubi ne ko mubahi ne sai an bi wa'annan hanyoyin su ma kuma ka'idodi ne masu zaman kansu irin al'umuru abin nan al'amru yaqtabi al-wujub ko al'amru lil wujub ko al'amru fi wujub ko annahu yaqtabi tahrim da makamancin wannan sannan muna da alqawaid alfiqhiyya alqawaid alfiqhiyya alqawaid alfiqhiyya هي الوسيلة التي يتوصل بها لضبط wato hanyoyin da ake bi domin a kiyaye hukunce-hukuncen shari'a ƙa'ida guda ɗaya za ta kunshi hukunce-hukunce da yawa na shari'a wanda har malamai suna cewa malami idan bai san alƙawa'idul fiqhiyya ba ba zai iya yin fatawa ba saboda ba za ka iya haddace kowane abu a ce ka haddace hukuncinsa ɗaya bayan ɗaya ba amma in ka samu ka'ida ɗaya sai ta haɗa maka hukunce hukunce guda talatin da zaran an tambaye ka sai ka ji ka'idan ta zo maka sai ka ba da ainihin fatawa alqawaidul fiqhiyya sun kasu kashi kashi akwai alqawaidul fiqhiyya alkulliya alkubra akwai alqawaidul fiqhiyya alkulliya akwai alqawaidul fiqhiyya alfar'iyya alqawaidul fiqhiyya alkulliya alkubra sune manya-manyan ka'idodi na fiqhu wato sune abin nan al'umuru bi maqasidiha al-yaqinu la yazulu bi shakk al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ad-dararu yuzalu al muhakkama to sannan akwai kuma wasu qawaidin kulliya ce amma ba kubra ba irin su a tabiu tabi'un ko man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani sannan akwai al-qawaid al-far'iyya allati tandariju تات القواعد الكلية الكبرى كو تات القواعد الكلية سوسنا كركشين وإن قائدو دي دنا دنا فدا إذن سؤال أصل بقاء ما كان على ما كان كو الأصل في الأمور العارضة الأدم كما كمان شوانا برمو تبع taba القواعد الكلية kulliya alkubra guda ودان دسوني الأمور بمقاصدها اليقين لا nan بالشك almashaqqatu tajlibu sannan ad-darar ko kuma ka ce la darara wala dirara kamar yadda zo a hadisi ko kuma da kuma al'adatu muhakkama wayannan ka'idodi guda biyar ka'idodi ne manya manya a cikin ka'idodin fiqh wanda kuma dukkan malamai sun yi ittifaqi a kansu sun yi ijma'i a kansu cewa hujja ne kowace in ka ɗauke ta kamar ka ɗau ayar alkur'ani ne in ka kafa dalili da ita kamar ka kafa dalili da ayar alkur'ani sai dai malamai su yi sabani shin wannan misalin zai shiga cikin wannan ka'idan ko ba zai shiga ba wasu su ce zai shiga wasu su ce ba zai shiga ba amma ba a sabani akan waɗannan ka'idodin cewa hujja ne kamar yadda zaka ji alkur'ani ka kafa dalili da shi ko ka karanta hadisi ka kafa hujja da shi domin dukkanin ka'idodin an gina su ne daga dalilai na alkur'ani ko na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa hujja ne su idan muka dauki ka'ida ta farko al'umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha wato al'amura ana yi musu hukunci ne da abun da ake nufi da su shine ma'ana wannan ka'ida al'umur ana nufin al'amura kowane irin al'amari na hukunce hukunce to zaka bashi hukunci idan ka gano me ake nufi da shi wannan abun shine ma'anan al'umuru bi maqasidiha misali yanzu za zaka zo yi aiki na lada idan manufarka ka samu ladan ne to shikenan aikin sai a ce ingantacce ne ingantacce ne saboda haka za ka samu me za a maka hukuncin za ka samu lada shi yasa akwai ka'ida karama a karkashin wannan ka'idar la sawaba illa bin niyya ba a ba da lada sai da niyya idan kuma manufarka kai mutane ne su yaba maka ko a ce kana yi gashi kuma irin aikin lada kai sai a ce to wannan saboda wannan manufar taka marar kyau sai ya zama na kai kan ba za ka samu lada ba aikin ka sai ya zama bacecce sai a ce riya yayi bai khilafi a cikin aikin sa ba shine ma'anan al'umuru bi maqasidiha yanzu idan mutum yace yace abin nan yace matarsa ta tafi gidansu matarsa ta tafi gidansu ilhaqi bi ahliki to nan za a tambaye shi me yake nufi shin yana nufin ya sake ta ne ko kuma ta je gidansu ta huta ko ta je gidansu a mata faɗa ko ta je gidansu ta ji inda daɗi ko gidansu ya fi daɗi akan gidansa kowanne yake nufi to za a yi hukunci wa wannan kalman da ya faɗan da wannan abu ya ce wa matarsa sun samu saɓani ya ce ki tafi gida ki tafi gidanku to nan ba saki ba ne kai tsaye kuskure ne a ce ya sake ta sun da ya ce ta tafi gida sai a ce me kake nufi idan ya ce ina nufin na sake ta ne sai mu ce to ta saku saboda al'umuru bi maqasidiha ana yi wa al'amura hukunci da abin da ake nufi da su saboda ko ba ni ruwa in sha ka cewa matarka inda nufin ka sake ta ne ta saku ko ba ni ruwa in sha in kuma ka ce a'a na ce ta tafi gidansu nan ta huta ne to sai a ce maka bata saku ba ka bata ka abin nan don manufarka a je a huta ko manufar ka aje a ladabtar da ita ko a mata fada to kaga wannan manufar ba saki bane to ba zai taba zama saki ba shi yasa kawo bin malik lokacin da bai je yakin tabuka ba aka musu takunkumi na kwana hamsin aka ce kowa kuma kar ya kusanci matarsa to shi a lokacin shi matashi ne yace ba zai yana zaune da matarsa kuma a ce bai kusance ta ba saboda aka sai yace mata ilhaqi bi haliki tafi gidanku shikenan ta tafi gidansu kuma da aka ɗauke wannan takunkumin sai ta dawo kuma ba sake bane saboda al'umuru bi maqasidiha kaga abin nan manufarsa ba sakin bane manufarsa ba sakin bane sai bai zama saki ba amma in mu ce cewa matarsa ta tafi gidansu kuma sakin yake nufi sai zama saki to amma wannan an yi istisna'in kai amfani da lafazin saki in ka yi amfani da lafazin saki in ba wata karina wani dalili ya nuna ba sakin kake ba to shi yana nan a saki wato ba za a lura da niyan ka ba mutum sai ya ce wa matarsa na sake ki ke nan ta sako baraka ce a ni da wasa nake nufi ko makamancin wannan ba ba za ka ce a ai ni niyana ba saki Ba ne ba a lura da niya in an faɗi lafazin saki saboda mazala salasa ma yace salasun jidduhun na jiddun wa na jiddun an-nikahu wa talaku wal itiq aw tarwa wa raj'a abubuwa guda uku ko ka yi su da wasa in kai su da wasa ma da gaske ne in da gaske ne ma da gaske ne shine saki ko da wasa ka saki matar ka in kai amfani da lafazin na sake ki ta saku haka nan ka ko da wasa kace na in taki ta intu ka ya intu haka nan yarka kace na baka ya na aura maka yata sai ce ya karba ko da wasa ne aure yayi ba isawar ga zashi ba sai ta hanyar saki ba ba a wasa a cikin waɗannan al'amura guda uku saboda haka sai zama a nan ba za a lura da menene menene ka ba to amma in ba ka amfani da lafazin saki ba to wannan kuma sai a lura me kake nufi tafi gidanku wuce ki ban wuri ki fita min daga gidana ko koranta kai daga gidan ka kulle ba nuna saki ne sai in kai niyan saki in kai niyan saki sai a ce al'umuru bi maqasid ya zama saki in ba saki bane ko walakanci kai niyan yi kawai sai a ce to ka walakanta ta amma baka sake ta ba saboda al'umuru bi maqasid amma mutum yana rike da hannun matarsa sai ta ce sake ni sai ce na sake ki sai ya sake ta to wannan ba saki bane me yasa akwai karina dalilin da yake nuna lalle ba sakin bane dama yana rike da ita ne sai ce na sake ki to kaga wannan shi yasa daga cikin shari'an saki akwai alqasdu nufin sakin kaga wannan dalili ya nuna bai yi nufin sakin ba to amma ya in ba haka ba kai amfani da lafazin saki haka kawai ba kana rike da ita ba ba daure ta kai ba ka kunce ka ce na sake ki ba to wannan kuma yana nan a matsayin saki na fata mun fahimta to wannan ka'idan al'umuru bi maqasidiha akwai kana akwai kananan kuma ka'idodi a tsakaninta abun nan a karkashin ta kamar su la sawaba illa bin niyya babu lada sai da niyya yanzu aikin haramun in ka bar shi da niyan ka samu lada sai ka samu lada to da innamal a'malu bin niyyat idan mutum ya niyan sabon Allah sai ubangiji ta Allah ya ga mala'iku cewa ku kula da bawa na yana son ya sabe ni idan ya sabe ni ku rubuta masa alhaki gurgudun sabon in kuma ya bari ku rubuta masa lada inna ma tarakahu min jarraya ya bari saboda ni ne a sai in ya bari don Allah sai a bashi lada in kuma ya bari don haka kawai ya ji kawai ba bukatan abun to wannan ba yabo ba fallasa ba lada ba ba alhaki saboda a tarku amal barin abu shi ma aiki ne kuma manzo Allah sama ya ce innamal amalu bin Niyat. ayyuka ba sa inganta sai da niyya saboda haka in niyyanka kar ka saba wa Allah ne ka ji tsoron Allah ne yasa ka bar saba Allah sai ka samu lada in kuma ɗabi'ar ka ne kawai haka kawai ka bar abun ba ka son sa dama ba kana kyaman sa ba don Allah ba to babu alhaki babu me babu lada saboda shi yasa malai suka ce barin abu aiki ne shi ma gashi baka motsa jikinka ba amma hukuncin sa kayi aiki ne aiki kuma ba inganta sai da niyya saboda ubangiji ta lace duhinal ladina kafaru من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله أنت بنو إسرائيل سبود سون كسان سبود أبون دسك كسان تيسونا أي كتاع ألا أنت يسوا بسهرش عند بداود دعيسى بن مريم سنة سابون الله me suke yi kanu la ta na hauna amman kare sun kasance ba sa hana juna mummunan aiki sai Allah ya ce labisa ma kanu yafalun tir da abin da suke aikata, menene suke aikata shine tarkuhu mutanahi anil munkar sun bar hana mummunan aiki to shikenan sun yi aiki aka ce tir da abin da suke aikata. so da haka in ka bar abu tsakaninka da Allah abun nan haramun ne sai ka samu lada in kuma ba don Allah ka bari ba ba za ka samu lada ba saboda la ba illa binniya wannan ka'idan tana karkashin al'umuru bi maqasidiya haka ne idan ka ɗauki wata ƙa'ida al'ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani